قال سمعت أن الزال ابن ابن صبرة قال يتي رأيت عليا رضي الله عنه ناك سيدنا علي الله إكرم سيدا صلى الظهر يا صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس wai da sayyidina ali sallan azhar shi zauna ina bukatu mutane me yake damun ka cefane ne babu a ba su haihuwa ne ba ragun suna sadaki aka yanke ma ya faskara matsaloli ne babu rufesfa ce ta tsaya motar ce ke wajen gyara ba kudin daukowa hawa ijin na me bukatan ku me dame ki gallaza miki aka yi ya fice ki ne ya bata miki ne me ce ce bukatar ki jalasa qa'ada li hawa'ijin nas ina mana qa'ada li hawa'ijin nas la li hajati nafsihi li hawa'ijin nas wa me kenan da Hausa bukatun mutane kowa ya je fada in akwai kudi a je ka zo ka ce ai babu ke fade ne yau ba zai shi sai a debo a baya haka manzo Allah ya koya musu haka aka tarbiyyantar da su shugabanni suna zama da bukatun mutane eh فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء da sallan la'asar ya kai sai aka kawo masa mazubi da ruwa fa akhadha minhu kaffan sai ya ɗebi tafi ɗaya fa masaha bihi wajhahu akhadha minhu kaffan wai me kenan da Hausa ya ɗebi ruwa kenan ko ya bihi to shi yace fa masaha kaga mas'ala biyu su hadu akaza ma'a ya debo ruwa fa masaha bihi wajha ya zai hadu debo ruwa da shafa wankewa ya ko shafa yayi eh? ga shi ake fama sahabihi wajhahu wa dira'ai sai ya shafi fuskarsa da hannayensa guda biyu wa ra'sahu wa rijlaihi da kansa da kafafuwarsa guda biyu shafa aka ko wa aka yi kuma ya wanke kan ji shafa yi eh eh saboda me a'a wannan wata matsala ce daban ba za a kayyade ta da wancan ba wannan aka ce maka in mutum na da tsarki kuma zai sake alwala saboda nurun ala nure ba wai alwala ce ta warware zai ba wancan duka alwala ce ta warware za a yi wankewa ya ko shafa ya yi aka أخذ فضله فشرب قائما sa'an da sai ɗauki ragowar ruwan sai tashi ya tsaya sai ya sha ma'ana yana zaune kenan ya alwalar to me ya hana sha alwalar ruwan yana zaune yana so ya koya musu in ya sha ruwan a zaune ya yi haram ne ya yi bid'a ne ya yi daidai to me yasa sai da ya miƙe sama ya ce a miƙo masa ruwan ko ya ɗauka da kan shi sha yana tsaye kala sai ce inna nasan haza, hadha wayansu mutane ba sa son wannan me shan ruwa a tsaye wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu yaf'aluhu a'a shan ruwa a tsaye nan ko irin wannan alwala ta shafa Ya yaf'aluhu sharruwa ke magana wa haza wudu man lam yuhdith wannan alwalar wanda bai alwalarsa ba tawarware ba kenan eh وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إن شهر وكأن ستة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أما يفعله فعل المضارع ما سؤال أي بكي لنكو to shan ne haka kullum haɗe so da yawa ake ko ko irin alwalar ce ya ga yadda manzo Allah yake yi kullum shan ruwa a tsaye wa hada wudu'u man lam yuhdith wannan ita ce alwalar wanda zai sake alwala ba tare da alwalar farko ta warware ba shine nurun ala nurin kenan eh. maganar alwala ake yi الوضوء لكل صلاة آه، إذا جمي بعد طابق المشروع الطيفة هنا هنا لا عندني حسين زي زي مسلم تم يا جالس ما لي أشروع الطيفة إيه إيه أمم alwudu li kulli salati ya halatta sha ruwa a tsaye ya halatta ya halatta malamai eh ah wannan babu wannan gurbin larura wannan waje ne na koyarwa waje ne na koyar da ilimi inda wata larura ko wani uzuri sai a fate shi ba za a koye shi ba ba za a yi shiru ba an fahimta malamai sun ƙari juna ilimi saboda nassoshin da suka zo ba za a sha ruwa a tsaye ba wasu ka ce haramun ne ba za a sha ba wasu ka ce a'a duk abubuwan da suka zo na nassoshi kar a sha duk sai a ce nahayu tanzihin ne sai aka ce to abin da yasa aka hana shan ruwa a tsaye shine wai matsala ce da ta danganci likitanci eh, yana sa cuta a cikin ciki sai suka ce aka ce to in mutum na tafiya fa zai iya sha suka ce eh zai sha in yana tsaye kuma zai sha sai ya ta motsa kafarsa kamar yana tafiya kenan mana har yanzu dai ba sun yafi kafar bayan kenan eh abubuwan da suka faɗa ke to shi na aliyu mazhabin shi za a sha ruwa a tsaye ko ba za a sha ba dalili ɗansa ya gani ya musunta masa yace na ga kakanka haka yayi eh ana zaune ma ma'ana dan a tabbatar ma ya halatta kenan in ba ka ba in bukatar ruwa ake me zai hana sha a zaune eh ba al-wudu li kulli salati to me ke nuna cewa wannan hukuncin ya ke banci ragowar ruwan alwala ne in ka ɗauki ruwan biyu wata ka tsaya ka shafa haramun ne in ka ɗauki ruwan randa ko cikin wani abu ka tsaya ka shafa me ke nuna cewa wannan hususiya ce ta ragowar ruwan alwala abinda ke shan ruwa a tsaye ya ce a tambayarsa ba tambaya masa kallonsa ya yayi ya nuna masa cewa abba ya yi wani abin da bai ba a san shi ba shi kuma sai ya fahimta sannan sai ce mishi aina ga shi ke ko? Eh. Eh. Eh. ya sha mai ruwa ya sha ko me ruwa ya sha ko ragowar ruwa alwala yanzu ana magana ne kan shan ruwa a tsaye da a ce akwai karin bayani ma'ana malaman usulu suna da ma'ana yin shuru lokacin da bai dace a yi shuru ba bai dace da risala ba ko ku koyar da ilimi ba ina ba na wannan magana za ka yi magana ka tsallake maganganu amma lokacin da ka zo za ka koya ma mutum abu duk wani abin da ya shafi wannan abin za ka yi magana masana a wannan lokacin don lokacin ilmantarwa ne yana so ya ilmantar da su ne da a ce akwai wata kususiya sai ce tafi amma fa sai ruwan ragowar ruwa alwala ta fa da sai faɗi haka tunda bai faɗa ba ya yi shuru hukunci ya haɗa ruwan zamzam ruwan alwala ruwan biyo wata ruwan rijiyar ku ruwan duk ruwa ka ɗauka a tsaye ka a wannan mazhabi ya halatta ke ko sai dai za ka ce makaruhi ne in za ka ce kaza ne akwai da suka kai har haramci saboda narko da ya zo a ciki ko salati yin alwala a kowace sallah sallah asuba kai alwala azhar ta zo kai alwala la'asar ta zo ka saki alwala magariba alwala isha alwala to biyar kenan ko qala akhbarana muhammad ibn abd al-a'la qala hadathana khalid qala hadathana shu'ba an amr bin amir an anas annahu zakara sayyidina anas ya fada yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama utiya bi ina'in saghirin fatawadda an kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo da ruwa a ciki sai ya alwala kuntu a kanan na sallallahu alaihi wasallam ya tawaba uli kulli salati sai na tambaya nace manzo Allah ya kasance yana kowace sallah sai ya mata alwala kala na'am yace eh yake haka kala fa antu yace ta kufa kala kunna nusalli salawati ma lam nuhdith yace mu muna yin salloli ne ko guda nawa nan matukan alwala mata warware ba sai ta warware za mu sake alwala qala wa kad kunna nusalli salawati bi wudu'i yace mun kasance muna yin salloli da alwala daya matukan alwala mata warware ba mana wannan yana nuna halarci kenan ba lalle sai alwala ka ta warware ba za ka iya yin alwala tajdidul wudu'i kenan nurun ala nurin haka aka ce ko قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga biyan bukata faqurriba ilayhi ta'amun faqalu ala ana atiyaka da wadu'in sai aka kawo mai abinci ya zo sai aka masa abinci da ya kama sai suka ce mu kama ruwan alwala wa kala inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila idza qumtu ila salati ai an umurce ni ne nayi alwala in zan yi sallah don naci abinci kuma sai na yi alwala in mai koma na na kurkure baki za a yi kawai a shi zuwa قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقبة ابن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة منظر الله صلى الله عليه وسلم يكسر شيء ينا الولاء وقوة صلاة زي سي الولاء ما وي حكا يسي ديما وأبدا با يكا يصلوا لي الولاء يكا يكما قوة صلاة كما يكا الولاء سواء alwalad ta warware ko bata warware ba falamma kana yawmul fathi sallat salawati bi wudu'in wahid ranan bude makka ke salloli da alwala daya fa qala lahu umar ke sayyidina umar yace fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu kai abinda ba haka kake yi ba da قال عمدا فعلته يا عمر عمدا فعلته يا عمر عمد da gangan ke to amma in manzo Allah ya sai a ce ne da gangan nayi da ina sane da manufa nayi ina sane nayi haka da manufa nayi haka sai kuma me da sani na nayi haka da kuma me amma ba za a ce da gangan nayi haka ba ko to me ya bambanci tsakanin da gangan na yi haka da ina sane na yi haka kuma da manufa na yi haka da gangan yana ɗaukar ita eh. Eh. ina sanadin ba ganganci ba ne? a a a a ina sane ba ganganci ba ne ba a eh? kafin mu zo kan ladabin magana ina sane da sani na na haka ina sane na haka da gangan na haka a fuska ya ke nufi akwai alamar mai duk ɗaya ne to sai dai imam abu dawo da kitabu sunna ya ladabtar da mu wajen kalmomi ko Babu zabki babin da zo na yayyafa ruwa yayyafa ruwa ina ko me za mu gani ko قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شؤب نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai alwala ko in yayi alwala in kace in zai alwala to ma na yayyafa wanda za a yi kinaya ce na yi tsarki in bayan ya yi alwala ne to abinda ake nufi da yayyafawa din in mutum na shakka ko kokwanto saboda in mutum ya yi alwala bayan ya tashi zai sallah ko yana sallah sai ranga jin danshi a wani waje kamar shedan zai zo ko ya sa masa ya kuma ne to in wannan shakka yadda za a yi ka kore ta in ka yayyafa ruwa a wajen duk sa'an da ka ji shakka din sai ka ce ai ruwan da ka yayyafa ne to shikenan ka samu lafiya kenan haka Abdullahi da Umar yake yi قال أخبرنا العباس ابن محمد الجوري قال حدثنا الأعوض ابن جواب قال حدثنا عمار ابن زريق ابن رزيق عن منصور وحول السند قال وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان قال يتي ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala wa nadaha farjahu qala ahmadu fa nadaha farjahu yayi alwala sai dai ruwa kuma ya yayyafa a wannan bangar to shine maganin shakka kenan da kokonto babu intifa'i bi fadlil wudu'i bi fadlil wudu'i ko wudu eh haka yace ji ya ce ko ragowar ruwan alwala ke na ko in ya ce bi fadlin wadu'i kuma ai ya zama da gwaran ciki ko eh eh bi fadlil wudu'i ragowar ruwan alwala bi fadlil wudu'i bi fadlil wudu'i da ragowar alwala bi fadlil wudu'i da ragowar ruwan alwala alwudu'i ne daidai ko alwudu'i to za ku duk fata ko damma damma ce mana bayani za a iya yin amfani da ragowar ruwan alwala ruwa da ke roba ko bokiti aka zo aka yi alwala ko aka yi wanka sai aka gama wannan ruwan yana ajiba abin da ya same shi za a yi amfani da shi ko zubar da shi za a yi to ne za mu gani ko قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حيا قال يتي أنكر مولد أبو حيا الله كرم دايتي رأيت عليا رضي الله عنه يتي ناقة سيدنا علي الله كرم سيدا توضأ ثلاثا ثلاثا يا الولاة سو أكو أكو ثم قام sa'annan sai tashi tsaye fashari ba fadla wa dudihi sai ya sha ragowar ruwan alwalarsa wa qala sai ya ce sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama sana'atu manzon Allah yadda kuka ga nayi din haka manzon Allah yayi aina mahallin shahid na cewa za a iya yin amfani da shauran ragowar ruwan alwala fashari ba ko da ba fashe riba ba fashe riba kadai ba zai zama hujja ba a ah, fashe riba kadai ba zai zama hujja ba sai me eh, fashe riba zai zama makufi ba ka bane ba to me zai mai da shi marfu'i kana yace na ga manzon Allah yayi haka ya zama me kenan marfu'i kenan قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك ابن مقول عن اوني ابن ابي جحيفه عن ابيه قال يتي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء حضرت كنا غني كنا حضرت وجه منذ الله أنا البطحاء ونوجيني وأخرج بلال فضل وضوئه سي بلال يكتودا رغوة روان الولى منذ الله صلى الله عليه وسلم فابتدره الناس سي متعني سكوا وسوى الناس أن يديبوا قوة لا تبركي درغوة روان الولى منذ الله صلى الله عليه وسلم فنلت من minhu shay'a yace sai na samu wani fini ma cikin ragowar ruwan alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai tabarruki da shi wa rakasu lahu al'anazata fa salla bin nas sai na kafa masa sanda ma'ana sai na kafa masa kwangiri ko kandiri ko sanda sutura kenan sai manzo Allah ya ci gaba ma mutane sallah ya musulmanci wal humru wal kilabu wal mar'atu yamurruna bayna yadayhi jakuna da karnuka da mata duk suna wucewa gaban shi ma'ana a shin ka kafa sutura kana sallah matukan ba tsakaninka da suturan wani yazo zai shige ba bayan suturan yazo zai shige babu laifi kenan shine amfanin saka suturan kenan an fahimta قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت سيدنا جابر يقول نايرة اللافية فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني sai manzon Allah da sayyidina Abubakar suka zo min dubiya su ziyarce ni su gaishe ni fa wajadani qad ughmiya alayya sai suka same ni na fita hayyaci na na suma mana a matsayin rashin lafiya ya masa tsanani فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم يا الولاء فصب علي وضوءه sai ya ɗauki sauran ragowar alwalan ya zuba mini shi na samu lafiya ce da farko doki aina mahallin shahidi wa alayya wa zu'ahu to aka ce raguwar ruwan alwala yana sa sanyin hali ko ruwan buta ana faɗa ko ba faɗa to me ainihin inganci wannan magana Eh? a ah, ai wannan ya ce yi zuba masa yana rage yana rage zafin rai ruwan buta ake cewa ruwan buta ko ruwan <laughs> ba ruwan buta ake cewa ba eh me ya bambanci mhm. Mhm. Eh. eh to yace akwai maji tsakanin mazubi gwangwani ko roba ko menene zaka saka hannu ka dace ka ɗebo ruwa kai alwala in ka wuce gama alwala zaka sake mai da hannu amma kin buta ake yi har ka gama alwalar babu wani abu na cikin hannunka zai da zai koma cikin butar akwai bambanci ko duk ɗaya ne a eh? ah, ai famfo da ba famfo ai babu rago famfo eh to shi ke ko an ko ba kawai a mutu an yi alwala wanda ya samu wannan darajar ma'ana yana tambaya in an ɗebo ruwan alwala aka yi alwala a aikace a saka hannu shi a ɗebo a wanke fuska hannunka ya wanke fuska kuma hannu ya koma cikin ruwa ya ɗebo shi ne ke da wannan albarka ko kuwa a'a da an ɗebo ruwa cikin buta aka yi alwala sai ruwa kuwa shi ma ya zama yana da wannan albarkar. ina ma na ina mara amalu bin niyyar niyyar alwalar aka yi hmm. to me ya taba ruwan alwalar da ke cikin butar kyakkyawar niyya babu fardin wudu'i to imamu nasa'i ya kawo alwala yadda ake filla filla yanzu yake son ya nuna muna alwala din nan farilla ce ko to za ku ga abin da ya kafa hujja ne kala akhbarana qutaiba kala hadathana abu awana an qatada an abil malih an abihi kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama imam an-nasa'i wannan nassi shine ya kafa hujja da cewa alwala farillahi to za mu ga nassi shin nassin zahiri ne akan haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhuri Allah baya karban sallah ba tare da alwala ba wala sadaqatan min hulul haka kuma sadaka al-hulul dukiyar da aka samu ta ta hanyar khiyana sata menene da me duk suna cikin hulul to aina mahallu shahidi li fardiyatul wudu'i fi hadhihi eh zahiri ne la yaqbalu Allah salatan bi ghairi tuhurin wai mai kirin da Hausa rashin karban abu baya hana ingancinsa an ce wanda ya yi kaza Allah ba zai karbi sallar sa kwana arba'in sallar ta yi ko ba ta yi ba eh? ta yi kama Allah ba zai karba ba ya za a yi wannan zama nassi ne a cikin cewa farlanci alwala eh? eh? bi gari wudu eh ba tare da alwala ba لا أي بغير لا يقبل الله صلاة بغير وضوء Allah baya karban sallah kowace sallah ba tare da alwala ba ma'ana sai an yi alwala ba ka bane ba to yana nuna cewa in an yi sallah ba da alwala ba sallar ba ta yi ba kenan ko ta yi ladan ne ba za a ba shi ba ai ba fada ake yi ba ba fada ake ba ai ba fada ake ana nufin nassi ne ko zahiri ne a ba zai taba zama wa nan an ce wanda ya kaza Allah ba zai karbi sallar zaman kwana arba'in a hukunci na fikihu sallar ta ko ba ta yi ba ko haka ba za wannan ba zai shiga cikin wannan ba ba zai zama nasi ba ba na ce dai zama zahiri ko eh eh a ah. ba ruwanmu da aikin da ya yi zancen ba a ba za a karba ba ɗin ba za a karbi sallarsa ba ina ma'ana ba za a karbi sallarsa ba ma'ana limamin musulmai sai a cikin sami ya sake wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba to gashi ba a karbe ta ba ma'ana rashin karban abu baya nuna cewa da'iman abin da yi ba kenan ba haka bane ba zahiri ne ko nasi ne zahiri ne ko nasi ne zahiri ne su hadisi ne Thank you. matsalar ita ce la ya da an ce la ta sihhu salata la ta salatu magana ta kare da an ce la ta sihhu salatu bi ghairi wudu'i akwai wanda ke da magana kuma amma ka ce Allah ba zai karbi sallar da aka yi ta ba da alwala ba to shi da aka ce lafazin da aka yi amfani da shi a nan na Ba ya zama wa nafsi qati saboda mai saboda an samu wajeje da aka ce Allah ba zai karbi ka za mu kwana arba'in. ba ma wannan kwana arba'in ba za a karbi sallar sa ba in ya kuma sai mai in ya ta yi ko ba yi ba shi aka ce rashin karban abu baya nuna cewa abin bai yiwu ba bai inganta ba a shar'ance Eh, wannan saboda a saba da munakasha ne ake fitowa da wannan eh. Eh. <laughs> maganar layak kubaru shi ne allah baya sai ku fahimci a fahimci kalmomin da ake amfani da su la tasihhu salatu bi ghairi bi ghairi tuhuri as ba ta inganta sai da alwala akwai wanda ke da magana a ciki to sai aka yi amfani la yaqbalu Allah yanzu ko malamai ai aka samu dama ana shigowa da abubuwa ne karshe a zo haka ne yana yana nuna farlancin alwala amma ba za a ci wannan nassi ne qati a ciki ba saboda mai jayayya zai iya ja ba haka bane ba sai muke asaba da wannan abubuwa ko Eh. Eh. Eh. bai da da sallar ba Ta wili tawili kenan ko eh ai tawili kenan ko to da ake la ta tsiku salatu da gairu da sai ka bukaci wannan magana eh. la ta tsiku salatu da gairi wudu'in la yaqbalu Allahu salata da gairi wudu'in wanne nassi a cikin mana sallah ba ta inganta na ko ba a karba sai ta yi sallar ta inganta amma ba a karbi ba ba haka bane ba eh. a abin da ke nufi kudin mana kudin haramu in aka ba da sadaka ba ka bayar mai don ka samu lada ba to kudin haramu kada ka bayar sadaka za ka samu lada inna allaha ta'ala la yaqbalu ba haka bane ba eh babu al-iqtida'u fil wudu al-iqtida'u muna tattaunawa ne muna koya ma kanmu saba da tattaunawa fahimtar kalmomi da aka yi amfani da su fahimtar kalmomi da aka yi amfani da su saboda za ka zo kana karanta usulul fiqh zai ce inna an nassa idza tatarraqahu al-ihtimal batala bihi al-ihtijaj inna an nassa idza tatarraqahu al-ihtimal batala bihi al-ihtijaj ba haka bane ba to shi yasa ana son nassi ne la ya tatarraku ilayhi ihtimal shine nassi li'anna an-nassa ma'khudun min an-nassa minassa ina mana minassa minassa inda ake tsora amarya ranar da za a yi wankan amarya a kai ta gidan ta tare za a tsora ta ne kowa jalwa kenan kowa ya zai shi ne nas fili ne gashi komai ana kallo babu wani abin da aka buya ba abin da aka boye kamar da aka ce ranar wanka ba a boye ba haka bane ba shine ma'ana nas to duk abin da ba nasi ba ne za ga ihtimali ya shiga ciki shi ake ta'awili ko zahiri ko ihtimali ko kaza kaza kaza kaza saboda me saboda in ka zo za ku yi jayayya na ilimi ka je kana bata lokaci akan wannan an san baka fahimci ba ma baka san ma abin da ka sa gaba ba duk abubuwan da kuke magana a kai shine ai alwala sallar ba ta yi ba don ba alwala sallar ba ta yi ba don ba alwala wa ce sallar ta yi don ba alwala amma aka ce kalmar da aka yi amfani da ta a wajen nassi ce fati ko ko a'a ijmali zahiri ne ko al-i'tida'u fil wudu' keta haddi a cikin alwala ma'ana barna a cikin alwala قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يا ألا قال حدثنا سفيان عن موسى ابن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي بلاره الكركره فلا زافره كو بلاره الكوي مدين الكركره ايه mutumin karkara balarabin kauye ya zo yas'aluhu an yas'aluhu an alwudu'i yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alwala fa arahu alwudu'a salatan salatan sai manzo Allah ya nuna mishi alwala sau uku uku duk gabar da ake wanke ta sau uku sai manzo Allah ya nuna masa sau uku thumma qala sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadha alwudu'u haka zan wudu'u haka ake alwala faman zada ala haza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama haka ake alwala duk wanda ya kari akan haka faqad asa'a ya munana wa ta'adda yayi ta'addanci wa zalama yayi zalunci ya kara inda ake wankewa so uku sai ka wanke so hudu kai ne inda ake wankewa a tsaya sai ka kai har hamata kai ne kai kai to sai malamai suka ce duk sa da kake alwala ko kake in kana wanke ido sai ka manta so uku kenan ko ko so biyu sai suka ce ya za a yi eh? to mantuwa ta shigo sai ka yi ne sai ka bar a sai ka bar shi haka saboda in kai so daya alwala ta yi ko ba ta yi ba in kai so biyu ta yi ko ba ta yi ba saboda gudun kare zama na uku kai za ka kara ka hudu an fahimta yaya <laughs> kake dariya eh? in ka sake yin mai to ya da ba da shaitan yake bukata kenan ma'ana me yasa manzo Allah ya nuna maka eh, sujjadar nuwa? abinda shaitan ke so kenan ba sallan mata ba kenan zai ci sallar assalamu alaikum wa salamu alaikum shi ta saki ta manta ko ta yi to aka ce in za ka yi so dari abinda shaitan ke so kenan me maganin shaitan ka gyara wannan sallar da yake so ya lalata ta ya mishi zafi ka sallar da ka sake bukatar sa ta biya shi yasa duk sa da kake alwala ka zo wanke hannu nan ko wanke fuska na uku kenan ko na biyu shi kenan ba sai ka kara ba ya isa saboda in kai so daya yayi so biyu yayi so uku yayi in kai so hudu ba fakat asaa wa ta'adda wa zalama wannan nassi ne ko intimali nassun qati'un fi mahallin nizai saboda mu fahimci nassi da ihtimali a yanzu an fahimci ma hadda shahid ko sauran nassi eh wace irin bida ko ne al'amur bi isbahin wudu'i ko ka ku da muka karanta sunan abi dawud da kuka san sunnan sa ba haka bane ba imam an-nasa'i yace da hannu hagu ba face tunda kake alwala da hannu dama kake facewa to kai ne rashin sani eh, tun da ya shafe ka rashin sani ne abin da ya shafi wani shi kuma eh. al'amuru bi isbafil wudu'i umurni da cika alwala ma'ana za a alwala ay atsanake a cika alwala qala akhbarana يحيى بن habib ibn arabiy qala hadathana hammad قال حدثنا أبو جهم قال حدثني عبد الله ابن عبيد الله بن عباس قال يتي kunna julusan ila abdullahi bin abbas ce muna zaune wajen abdullahi dan abbas فقال سيتي والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء yace wallahi manzo Allah bai kebance mu da komai ba sai na abi ya fada yake bai kebance mu da komai ba sai wannan abin sai wannan abin sai wannan abin to kuma duk kowa ne ne kai jika na farko ne ko na dubu matukan ka kenan sai na aliyu shi kuma yake manzo Allah bai kebance ba da komai ba waye zai zai ce manzo Allah ya ba jikokinsa eh alwala ruwa alwala sai na aliyu da ke sha kakan sharifai ce masa a yake ganin a abba ga kuskure kenan amma ya kasa fada to wane ne kuma sharifi zai zo abinda bai dace ba ya ce saboda shi jikan annabi ya sai da na aliyu fa yau belin kansa sai ce ai kakanka ne ya haka to daga na aliyu sai na husaini duk jika manzo Allah har alai da kasa sai kai abin da kakanka yayi sannan ka isa in ka saba ma kakanka baka isa ba dama kuke jawo kuke biyayya kuke bata lokaci ai ba sharifai bane ina ruwanka kana haka da ne kana sharifai ne sharifi ne mutum ya ce shi ka kansa ne annabi sai ka ce a'a eh ni na ce ka kana ne annabi ka ce a'a har annabi ka sa zan shirya da kai eh, eh? rashin tabbas cewa gaskiya ne jika annabi ne kai ba kana da tabbas gaskiya ne ba jika annabi bane ba Wa mas'alar ba ta da alaka da jikan annabi ne ko ba jikan annabi ba tana da alaka ne da menene aikinka ah, me aikin ka ba ka bane ba zancen shakka da jika sai na aliyu kanin annabi ne ba jika annabi ne ba kadin sa bane ba ga jika annabi yana yana sai masa gyara aikin ake so ko bi shay'in duna nasi illa bi salatati ashya'a fa innahu tusaysa manzo Allah da kema kema da kuma sai abu uku to wayannan abubuwa uku sai ai nazari akan su an gani ko fa innahu amarna an nusbiga alwudu'a ya ce mu cika alwala wace hususiya ke cikin wannan ko waye ba a ce cika alwala ba wala na kulu sadakata kar mu ci sadaka wannan fa wala nunziya al-humra ala al-khayli kada mu bari rakumi ya hau godiya ai barbara kenan na farko ya shafi kowa na biyu ma ya shafi kowa na uku shine yake bage shi kadai sai na biyu wala Kulu sadaka kar mu ci sadaka mu suwa ne ba za mu sadaka ba ahlul bai jikokin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam don wata rana a cikin buhari manzo Allah na zane aka kawo dabino aka je dabino sadaka sai na alhasan ko husain yana dan kankani alkalami ma bai hau shi ba in ya ci sadaka duniya duk ba abin da za a ce masa ko akwai abin da za a ce masa ya ba balaga ne akwai alkalami a kansa ne sai yaro karami ya dauki ta dabino ya sa baki sai manzo Allah ya saka hannun shi cire kai baka san mu ba ma cin sadaka ba ala ta'lamu anna la na'kulu sadaka kai baka san mu mu kwana yunwa ya fi kula da buci sadaka ba ya ka in ya ci sadaka duniyar nan duk mai fesa, alkalami bai haukansa ba amma sai da aka nuna masa ya sani cewa jikan annabi jinin annabi baya cin sadaka ma'ana abinda ake so abinda manzo Allah ya tawo da shi din nan shi zaka bi sau da kafa ka zama sharifi ko da dan wane ne kai in jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kake bin abin manzo Allah manzo Allah kawo ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba sharifi ba dalili abu Lahab kowa ya san abu lahab waye bai san shi ba abu Lahab ibn Fulan ibn kowa ya san shi alqurashi kowa ya san sai darajar amma aka ce tabbati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi Lahab wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هو يا أبو لهب أبو جهل أبو وانين لوانين ذك دا أبو لهب يا مسلم تشيد أبو بكر دا عمر دا أسوة جد ما كمان با أما سيكي مسلم sai aka saukar da sura da sunan shi sa'an nan bilal al-habashi ba balarabe ne ne, ba kuraishi ne hashimin dangi ne ba wuce ne Ba wannan mazaje dan masanin gado kenan a habashawa sa'an nan wannan da ya zo daga kasar habasha ba ne ba ne kuma bawa ko da ne ba sai na umar abubakar ya sai ya tashi ba manzo Allah ya gari ya ce bilal jiya an shigar da ni aljanna ko da na shiga sai na ji motsin takalmi ga gabana me kana ganin wani aiki me kai ne har ka samu wannan daraja bilalun al-habashi manzo Allah yana ya shiga manzo Allah ya ji motsin takalmin sa gaban shi a cikin aljanna amma Abu Lahab Abu Jahl Ikrima wa duk waɗanda waɗanda ba su musulunta ba a cikin su suka zama ne wa kudun na aiki ake bukata ko dangantaka ta jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar quraish ya safiya binti kaza ya fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum min Allah shay'a ya ammi babbana kalin mahaifina qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah dangantaka ta jini kadai ake bukata ko aiki dangantaka ta jini in bata hadu da aiki ba ta da amfani aikin an same shi ko ba dangantaka ta jini yana da amfani ba ka ba yace ya ammi kullu la ilaha illa kalimatan yace law anna binta muhammadin sarakat laqata afyadaha lau da za ta yi aka ce to ba ta yi ba fasta hala an tukuta a yadda alaisa ka zalik قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور wanda sai a dauka dilalatul ittiram kenan wannan abubuwa guda uku guda ɗaya kaɗai ne yake banci alil bai shine cin sadaka shine dilalatul ittiram an hada su da waɗansu matsaloli a cikin waje ɗaya قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن بلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبقوا الوضوء كتشك الولاء تو انا كيبن انا ولا الناس يكيبن ال البيت يا شيخ dukkan musulmai ke ba ما bane ba a a wannan ko bilal za a ji a tambaye shi eh? ma'ana ko bilal za a ji a tambaye shi ya ake alwala ba haka bane ba eh eh, eh shabla da umar ne rawaito shi dan amri abdullahi dan amri bin al'ad babu fadli fi zalika babin da zo na bayanin falalan cika alwala ma'ana cika alwala din nan ai alwala a natsi a tsanake sai kai alwala yadda aka ce kai amma sai aka samu kayi barnan ruwa ka barnata ruwa ruwan da zai ishe ka alwala ka ninninka ka barnata ka yi eh ai me ai barna ma ai ne <laughs> inna almubazzirina kanu ikwana shayatin kana shaytan rabbi ba haka bane ba to ya cika alwalayin ki kenan eh mutum ya yi yadda aka koya masa magana ka ta zo daidai to ya aka koya masa ya wanke duk gabobin da aka wanke su uku ya wanke su uku inda aka yi shafa ya shafa inda aka yi diyayi ba haka bane ba to wanda ya koya maka alwala din nan kuma shi ya koya ma kar yi barnan ruwa ba haka bane ba ko bai koya ma wannan ba kuma yace ma koda kana bakin kogin kwara teku kana bakin teku kar yi barnan ruwa alwala to yanzu dan Allah da za a ce duk kowa zai alwala mita aka saka mishi in yi gama alwala za a kirga mishi kudin da zai biya eh da an ga tsantsai ne ko hmm. eh a masu yi suna yi inda ake da ruwa ana yi fi sabilillah cokali in aka zo ba wani abu nono ko ko aka sha cokali in ka share da abin nan amma za a wake ake yi zan bude famfo sai ne da za a sake wanke cokali zai ishi alwala zai ishi wanka zai ishi komai duk sa da ka shigo ban da ka kasar da ba ruwa gwargwadon abin da ka samu zai maka komai da shi ka san ashe da da kake barnata din nan barna eh? eh saboda ba mitan alwa ba mita a bakin famfon da a ce da mita a bakin famfon alwala a zahar Asar magarba isha a ce ma za ka biya naira ɗari uku eh alwala ta yi tsada kenan ku قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مظلوم الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ba zan sanar da ku abin da Allah ya ke sa Allah ya kankare zunubai ya ɗaukaka darajar mutane ba ba za ku so ku san menene ba ba za ku yi don ku samu wannan ba ya ce isbaqul wudu'i halal makari ma'ana ka cika alwala a lokacin da yake da wuya lokacin tsananin sanyi inda ruwan sanyi ta kama ita ma ai sallah fa zalikumur ribat fa zalikumur ribat fa zalikumur ribat shine ka saya kafa da ake ganin kafirai su ko musulmi ka toshi ka saya wannan kafar ka hana kafirai shigowa to shine wannan aiki aka ce yana zai sa ka samu wannan daraja isbabul wudu'i ala al-makari kenan ko to darajar cika alwala kenan ko Eh. Eh. zai samu mana zai hana zai samu mana aka ce sai yin tafiya mana daga inda ka fito zuwa masallaci din ba yana da nisa ba ya fi wanda yake kusa da masallaci inda ba ne manzu Allah banu salima wai su kabila ne na laraba suna kusa da masallaci gabashin masallaci suna nesa ne daga masallaci suka ce bara mu tashi mu dawo kusa da masallaci sai manzu Allah ce banu salima biya kun tuktabu asaruku ku saura gwannin ku ku saura kamuga ku saura kaza kaza ladan ku zai yawa kada ku zo dab da masallaci ku zo. zauna eh abin da manzo Allah ya fada musu saboda ai lokacin da kake fada din akwai wanda zai tafiya kan takalme shi akwai wanda zai hau doki akwai wanda zai hau jaki akwai wanda zai hau rakumi duk ɗaya suke ما أدرك بكم اللهم أدنا في من خديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم